Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta ya ce tare da Ibrahim ka almasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau talata sha biyu ga watan Yulin 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya kungiyar gwamnonin APC ta mara baya ga zaben Sanata Kashim Shatima. a matsayin mataimakin Bola Tinubu a takarar zaben 2023. gwamnan jihar kebbi a tiku gudu ne ya zayyana haka a lokacin da ya gana da shugaba buhari a daura na ai mu aka yi wa zaben nan takarar shugaban kasa da mu aka yi kuma mun yarda da tunani da basira dan takarar shugaban kasar mu kuma ya girmama mu ya yi muhawara da mu kuma mun bashi tabbacin cewa duk shawarar da suka yi da shi da yayansa shugaban kasa mu za mu goya baya za kuma ku ji cewa hukumomi akan iyakar Najeriya da Nijar sun ba da wa'adi wa makiyaya da su fice daga gonakin noma don kaucewa tashin hankali a lokacin da kasar ke neman zaman lafiya. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan ga Ibrahim da labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurari da fatan an wuni lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya samu bakuncin shugaban Mexico Andres Manuel Lopez Obrado don tattaunawa a fadar White House a yau dinnan talata. Inda batutuwan shigi da fici tsaro da kuma tattalin arziki za su fi samun fifiko. Wani babban jami'in gwamnatin Biden ya gaya ma manema labarai cewa ana kyautata zaton bangarorin biyu. za su yi shelar abin da ya kira ɗaukar mataki na bai ɗaya don inganta tsarin kan iyaka saboda magance matsalar baƙin haure da inganta tsarin aiwatar da doka ta haɗin gwiwa don daƙile safarar muggan ƙwayoyi tsakanin ƙasashen biyu da jaddada amfani da makamashi mai tsafta da kuma abubuwan inganta tattalin arziki da ci gaba. jami'in ya ce ɓangarorin biyu za su ƙaddamar da wani kwamiti wanda zai yi nazarin abin da ya kira hanyar da ma'aikata za su iya shigowa da kuma kariya ga ma'aikatan. Shugaba Lopez Obrado ya gaya ma manema labarai jiya Litinin cewa shi da Biden za su tattauna kan hanyoyin da za su haɗa kai don magance matsalar tsadar kaya a Mexico da Amurka. Hukumomi a China jiya Litinin sun tabbatar da bullar cutar kulara a birnin Wuhan na yankin tsakiyar ƙasar, inda aka fara samun barkewar cutar COVID-19 kafin ta yaɗu a duniya. kafafen yada labaran gwamnati sun kula cewa al'amarin ya firgita jama'ar da har yanzu ke fama da barkewar covid kafar labaran gwamnatin china Shinhua ta buga labarin a shafin farko na yanar sadarwarta da yammacin jiya litini agogon yankin tana mai nuni da shelar da hukumar yaƙi da cututtuka ta gundumar wuchan ta yi gundumar ta wuchan dai na ɗauke da mutane sama da miliyan guda a birnin wuhan kawai ma kuma nan ne jami'ar Wuhan take inda aka tabbatar da bullar cutar. Jafanawa cike da jimami sun yi bankwana ta ƙarshe magawar tsohon firaminista Shinzo Abe a yau dinnan talata. 'Yan ƙasar sun buga layi a harabar ɗakin ibada na zojoji don kai fulawoyi da sauran abubuwa nuna girmamawa ga Abe. wanda aka bindige har lahira ranar juma'a a birnin nara da ke yammacin Ƙasar a yayin wani gangamin yaƙin neman zaɓe. da dama daga cikin masu makokin sun yi ta kuka yayin da suke durkusawa don yin addu'o'i gaban ɗakin ibada a haikalin na zojoji ke keɓaɓɓiyar hidima ce aka yi ga marigayi abi mai shekaru 67 ta yadda iyalinsa da abokansa na kusa ne kaɗai suka yi daga nan sai aka fitar da akwatin gawar abi daga haikalin aka sa cikin motar ɗaukar gawa ana tafiya da ita a hankali aka bi ta tsakiyar Tokyo zuwa dandalin hidimar gawa ta Kirigaya don ƙonawa. A ƙarshe, hukumar harkokin sama jannati ta Amurka yau talata ta bayyana cikakkun hotuna masu cikakkun launoni irinsu na farko da na'urar hangen nesa ta Wave Space Telescope ta ɗauka. Kwana guda bayan da ta fitar da wani hoto mai cikakkun launoni da ke nuna taurari da tarin abubuwan da ke sararin sama can irin wanda ba a taɓa gani ba. da yake bayani ma manema labarai a fadar white house jiya litini kan hotunan farko na hukumar nasa ɗin shugaban amurka joe biden ya ce na'urar hangen nesa ɗin a ta bakinsa wata sabuwar hanya ce ta leko bayanai kan tarihin sama da ƙasa na'urar hangen nesar wadda aka kashe dalar amurka biliyan goma wajen kirkiro ta wadda ita ce mafi girma kuma mafi inganci da dan adam ya taba girkewa a sararin subhana ta leko abubuwa daga can nesa fiye da yadda aka taba gani jami'an ukraine da rasha sun yi bayanai mabambanta yau talata game da wani hari da ukraine ta kai a yankin kasan na kudancin ukraine bisa ga bayanin ukraine wani makaminta mai linzami mai dogon zango ya dira kan rumbun makaman rasha a nova kakovka ya kashe sojojin rasha hamsin da biyu. rasha kuwa cewa ta yi makamin da ukraine ta cillo din ya fada ne kan wuraren farar hula haka zalika ma'aikatar tsaron burtaniya ta ce sojojin rasha na ci gaba da abin da ta kira kwace karin yankuna sannan a hankali a lardin donetsk na gabashin ukraine inda ta mai da hankali a yanzu bayani na burtaniya ya ce da alamar rasha na ci gaba ne da takura sojojin ukraine a yayin da take shiri don sake kai jerin hare-hare nan ba da daɗewa ba sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya sake yin kira ga china da ta mutunta daidaitawar da aka cimma a shekara ta 2016 wadda ta kore ikirarin mallakar wani yanki da china ke yi a tekun kudancin china sannan ya gargaɗi cewa nauyi ya rataya a wuyar amurka na kare ƙasar filifino wadda suka kulla yarjejeniya da ita muddin aka kai hari ma sojojinta jiragen ruwanta ko kuma jirgin samanta a yankin ruwan da ake takaddama a kai bayanin na bilinkin wanda ofishin jakadancin amurka a manila ya fitar yau dinnan talata an gabatar da shi ne a zagaye na shida na ranar da kwamitin daidaitawar ta shekara ta 2016 ya cimma jituwa Ibrahim ka almasi karba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya kungiyar gwamnonin APC ta mara baya ga sabon sanata ga zaben sanata Kashim Shatima a matsayin mataimakin Bola Tinubu a takarar zaben 2023. Gwamnan jihar Kebbi Atiku Bagudu ne ya zayyana haka a lokacin da ya gana da shugaba Buhari a daura. Wannan dai na nuna gwamnonin sun miƙa wuya ga zaben Shatima ne maimakon ɗaukar ɗaya daga cikinsu kamar gwamnan Kaduna Nasiru El Rufa'i ko gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje waɗanda ake sa ran waɗanda ake sa ran baiwa mukamai baiwa mukamin wakilin murya amurka nasiru adamu hikaya daga abuja na ɗauke da ƙarin bayani wannan dai na nuna gwamnonin sun miƙa wuya ga zaben shatima maimakon ɗaukar ɗaya daga cikinsu ya zama mataimakin takarar Tun farko an yayata cewa gwamnan Kaduna Nasiru ‘yan Rufayi da gwamna Abdullahi Umar Ganduje na daga cikin waɗanda ake sa ran bawa mukamin. ba gudu ya ce farar dabara ce ɗaukar wanda bai gaza matsayin shatima ba kan mukamin takarar. Gwamnoni suna murna da wa Allah godiya cewa ɗan takarar shugaban ƙasarmu Asuwaji Bola ahmad Tinubu da ya ziyarci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a Daura ya faɗi cewa ya tsaida tsohon gwamnan Borno Kashim Shatima dan takarar mataimakin shugaban ƙasa zaɓi zaɓi ne na kwarai saboda kashin mutum ne mai kwazo mai basira mai son najeriya wanda kuma yana da abokai kuma mun tabbatar da zai goya baya ya ƙara haske ga ɗan takararmu na shugaban ƙasa nan shi ma gwamnan jihar borno umar zulum ya nuna farin ciki da cankar shatima a mataimakin duk da shi ma ta yi ta yayata sunansa don ɗaukarsa a matsayin zulum ya zayyana wannan abun tamkar shi aka yi wa don kashin mai gidansa ne ba gudu wanda yake tare da wasu daga gwamnonin APC a ziyarar ya ce ba mai adawa da matsayar da aka ɗauka. Haba da wannan ai mu aka yi wa zaben nan takarar shugaban kasa da mu aka yi kuma mun yarda da tunani da basira dan takarar shugaban kasar mu kuma ya girmama mu ya yi muhawara da mu kuma mun ba shi tabbacin cewa duk shawarar da suka yi da shi da yayansa shugaban kasa mu za mu goya baya. masanin kimiyyar siyasa na jami'ar abuja dr abubakar umar kari ya ce jujjam'iyyun na da kalubale amma ba za a iya cewa kai tsaye yan adawa za su iya da gwamnati ba ko kuma a ce kai tsaye apc za ta zarce ina ga har yanzu akwai lokaci mai tsawo kwarai da gaske daga nan zuwa lokacin da za a yi zaɓe ta yadda zai wuya a iya cewa ko yan adawa za su tura jam'iyyar apc ko kuma ita za ta ci gaba da mulki to amma abubuwan da suka fito fili shine cewa zaɓukan duk da aka yi sun bar baya da gora kwarai da gaske a ita kanta jam'iyyar apc da kuma jam'iyyar adawa ta yadda zuwa yanzu abin da kawai ya fito fili shine akwai shakku kwarai da gaske akan me zai faru da kuma ma yadda za a gabatar da yakin neman zaɓe su ne za su kasance manuniya akan me zai faru a 2023 masu azancin zance na cewa inda ba ƙasa ke gardamar kokawa amma gaskiya abin da ya zama zahiri shine ba karsashi a jikin jama'a kan babban zaben ya kwatanta da na 2011 da 2015 da ake batun ko Buhari ko Rijiya. Ba don ma zaɓen ya zama dole a yi ba, wasu sun dawo daga rakiyar cika bakin yin siyasa. Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla, aka da Nasiru Adamu Elhikaya. To a yayin da makiyaya ke arcewa 'yan bindiga suna ci gaba da kwarara daga Najeriya zuwa jamhuriyar Nijar. Hukumomi a kan iyakar sun ba da wa'adi wa makiyaya da su fice daga gonakin noma don kaucewa tashin hankali a lokacin da kasar ke neman zaman lafiya. Mai martaba sarkin birnin Kwanni, Alhaji Muhammad Salihu Usman Sardauna shine ya yi wa manema labarai bayani bayan kammala taron da hukumomin iyakar suka yi. wakilin murya amurka da ya halarci taron haruna mama mamane bako ya aiko mana da wannan rahoton yayin da makiyaya ke ci gaba da arcikewa 'yan bindiga daga arewacin tarayyar najeriya suna kutsowa a jamhuriyar nijar kuma ga damana na kankama kasar ta nijar hukumomi akan iyakan nijar da najeriya bangaren jamhuriyar nijar sun kira makiyayan walau 'yan nijar da bakin da su fice da gaugawa daga cikin gonakai saboda tsoron kar su haifarwa kasar ta nijar wani husumi a irin wannan lokacin da hankalinta ke karkata wajen yaƙi da 'yan bindiga a iyakokinta na gabas gabas da yamma gusum da arewa mai martaba sarkin birnin kwanni alhaji muhammad salifu usman sardauna shine ya yi wa manema labarai bayani jim kaɗan bayan kammala taron da hukumomin iyakar na nijar suka yi. yasa an ka kira kowa wanda a da hannu musa raki muna nan prefe na nan merori suna nan elevage agriculture da kofo su ne dai abin ya shafa kwarai da gaske suna nan jami'an tsaro suna nan kuma an tambaye shi prefe ya tambayi ra'ayin kowa kowa ya yarda bisa ga yanzu ya kamata a hitar da cikin gona kenan kasancewa ka cikin gona kana cikin waɗanda ka son a tada hankali wanda ko ya tada hankali ina ta doka akwai abin da ta da gare shi kuma muna zaton ba za a yi sakaci ga wannan abu ba za a ɗau matakai yadda doka ta tanada. A lokacin da na tunkari mamman barke sarkin Fulanin birnin Kwani bayan gama taron ya ce min duk makiyayin da bai ji injin ba a ya ji hoho. In ake neman a zanna lafiya ba a kawo walkumu a ciki don a zanna lafiya ne tunda an san kaɗa da huta ba su zama wuri guda. ne ne na haka nan ita dai lokacin noma na to kenan dabba ba wurin ta bane sai ta dan gusa ta can inda suke shekara abin da gari kenan to yanzu waɗanda sun kawo taurin kai to kuma an sai a ga masu da hukuma hukuma mun ce wannan masu horo akwai akwai akwai tmcf wannan sojojin nan na bakin iyaka sannan akwai komsiriya yanzu abin da ya rage gwamnan jiha shi adda waɗannan matakin ne mu dai mun ƙara namu aiki tunda mun ba da an ba da shamakon cewa da gobe shi kenan ba a son a ga dabba cikin karkara. Gudun da hukumomin ke yi shine na hana tashin wani hayaki a cikin kasar kasancewa ya kokana ci gaba da zagaye kasar shi yasa shugaban kungiyar makiyaya da ake ce marofa. Reshen birnin Kwanni Buba Hardo bin sahun magabatan domin kira ga makiyayan da su fice daga cikin gonakai da gaugawa. Don shi na nika kira ga yan uwana makiyaya don Allah don Annabi su bi doka abinda doka ta ce da su yi hakanan. Wanda ya ja mu kungiyoyi jihohi iyakan mu waye musu kai in su yarda to in ba su yarda kuma wanda abin da ya samai shi ya jiya dai sai iya to sannan ina kira ga manoma kuma Allah shi ba su hankurin da sun kai ta yi dunga kaka gaskiya manoma su yi hankuri har zakwa yanzu kuma su yi hankuri ina ba su hankuri a zamna lahiya duk wanda an ka taba wurin shi ya yi kokari ya kai wurin iko a hidda mishi hakkin shi shi dai wannan matakin zai sa a kammala ayyukan damanar bana cikin kwanciyar hankali da tsanaki da zaran matakan da aka ɗauka a wurin wannan taro suka yi tasiri haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar an gaishe ka haruna Mamman bako to har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma ga rahoto na musamman akan shagulgulan babbar sallah a jihar nejan najeriya mustapha nasir batsari ya haɗa mana Batun neman ganin an samu dawo da cikakkiyar zaman lafiya a yankin arewacin Najeriya shine ya ɗauki hankalin akasarin shugabannin al'umma a jihar Niger a lokacin gudanar da jawabai na bukukuwan ranar babbar sallah da aka gudanar a ƙarshen wannan mako da ya gabata. Jihar Niger dai na ɗaya daga cikin jihohi da ke fama da ƙalubale irin na rashin tsaro da ma hukumomin jihar suka tabbatar da cewa mayakan ƙungiyar Boko Haram sun kafa sansani a yankin Shiroro. Dab da madatsar ruwa na Shiroron mai ɗaya daga cikin tashoshin da ke samar da lantarki a Najeriya. A saƙonsa na barka da sallah ga al'ummar masarautarsa mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu ya yi kira ga al'ummar masarautar ne da su zauna lafiya. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu yau ranar sallah lafiya ina kira ga al'ummar kasan kwantagora da su zauna lafiya don allah banda fitina duk dokan da suka san an sa a kasa da allah su bi shi kada a kare doka bayan haka nan kuma ina kira ga matasanmu da su zauna lafiya don allah kada a yi ta fitina a zauna lafiya ba ni son fitina kamar yadda nake faɗi kullum cewa da allah kasan gura an san samu zama lafiya to a ci gaba da zama lafiya bayan haka kuma ina ƙara kira ga masu ƙarfi da su taimaka marasa ƙarfi a kullum na san cewa ana cikin wani hali ana cikin yanayi wanda ke ba kowa ne ke iya rike kanshi to ina kiran ga masu karfi don allah su yi hakuri a taimaka ma marasa karfi shi ma dai tsohon minista a najeriya ambasada abubakar bawa buhari ya yi kira ne ga 'yan najeriya da su kara hakuri. abinda zan fara cewa Allah shi maimaita mana shi karbi don kuma ba da shawara 'yan Najeriya a yi hakuri da abubuwan da muke fuskanta yanzu in dai muka rike Allah komai zai zo da sauki komai yana wurin Allah shi yasa muke addu'a duk wanda ya rike Allah insha Allah ba za mu ci kunya ba kuma sha Allah duk mai hakuri Allah na tare da shi wani shugaban al'umma a jihar Niger Alhaji Hassan Shiroro ya ce sun yi addu'o'i na neman zaman lafiya a wannan yanayi. Alhamdulillahi, alhamdulillahi, muna gode ma Allah da Allah ya kawo rana ta yau goma ga watan Zulhaji tara ga watan bakwai. muna matukar farin ciki da allah ya kawo mu wannan rana duk kowa yana murna kowa muna yi ma mu addu'a da jihar mu da inda muke zaune allah ubangiji ya zama da mu lahiya allah ya ba mu zaman lahiya Allah shugabanninmu Allah ya tsare su Allah ya kare su Allah ya ba su iko yi muna adalci na shugabanci mu kuma Allah ya ba mu iko yi musu biyayya Wata babbar matsala ita ce samun yawaitar yara matasa masu muguwar ɗabi'an nan ta sara suka a wasu manyan birane na jihar Niger, al'amarin da shugaban malamai na kungiyar Izala a jihar Sheikh Aliyu Adarawa ya ce uwaye na da rawar takawa wajen shawo kan wannan matsala. To su iyaye matsalan da ake samu su yaran su basu bi hanyar Allah ba sun ɗauki hanyar shaidan suna aikin barna maimakon su taimaka ma hukuma da al'umman gari a gyara su a hukunta su sai ya zan ba su tashi nuna ƙaunar yaran sai sun yi wannan ta'addanci lokacin da aka kama su aka je za a hukunta su sai su yi tsaye su nuna musu gatanci musamman iyaye mata daga suna sai da abubuwan su suna hasara don su karbo yaron yaron kuma in suka karbo su karshen ta su sake dawa su zama musu matsala har cikin gida da waje da makota saboda haka shi hukunci da ake wa mai laifi ba wai kyamashi ake yi ba ana yi mishi ne don ya gyara ina kira su ba da haɗin kai a hukunta wayannan yaran a rika hukunta masu laifi su kuma hukuma su ji tsoron Allah su daina karɓar cin hanci da sauran alfarma domin wannan alfarma haramun ce a musulunci duk alfarman da za a yi ma wani mutum a shuka barna to ba haramun ce sun dai wasu daga cikin mahalarta sallar idin na bana ga abin da suke cewa sunana muhammad shafiu alhamdulillah ala kulli hali wannan rana ya babban rana murna ne ga duka dan uwa musulmi har da wani ba ba musulmin ba tunda rana ne wanda Allah ya dauka ya daraja ya amince saboda duk wani bawa da ya samu kanshi ya zo wannan ibada to tabbas ya gode wa Allah dan babban rahama ne Allah ya masa kuma Allah ya samu shi asa ziyara da mata daga cikin sunnonin wannan sallah da aka yi ah, yana da kyau kowane iyali ya bar zira'an shi su je ziyara amma saboda rashin tsaro da rake da sauransu idan yaro zai je ziyara wa tabbatar da an hada shi da wanda ya fi shi wayo ko kuma kai magidancin ka je da su da kanka kai su ziyara ko ya dawo gidajen shi lafiya saboda yadda yin kasa take kuma da Allah ya sauƙaƙa ka samu kai layya sai a zauna gidaje da iyali a yadda annabi ya ce a in kuma babu shi a ɗauki hakuri haka Allah ya so sunana Ismail Ibrahim yau ranar sallah zan je gida in ci abinci in je ziyara da sardaunan ilori alhaji shehu zaman lafiya wanda ke zaman shugaban wata kungiya ta wanzar da zaman lafiya a jihar kwara ya yi amfani da wannan dama ne wajen jajanta wa al'umma musamman waɗanda matsalar rashin tsaron ta shafa jaje nake son yi ga a matsayin mu ta zaman lafiya ta jihar kwara saboda haka muna wannan dai abubuwa da allah ya kawo suke ta faruwa a arewa to muna roƙon allah shi muna maganin wannan abin allah ya sauƙaƙe shi mm, allah shi muna maganin shi eh, saboda haka kuma ina jajanta ma duk waɗanda abubuwan ya sama allah ya saka musu da alheri mm, allah ya maida musu da da, da alheri don abubuwa don in ya zo ko menene daga Allah ne mm, saboda haka waɗanda suka mutu Allah shi musu rahama Allah ji kansu waɗanda kuma ma ba su mutu ba kuma Allah shi musu sauki Mm, saboda haka ina jajanta ma mutanen mu na arewa duka gaba daya gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce duk da kokari da hukumomi ke yi wajen shawo kan wannan matsala amma jama'a su dage da addu'o'i Eh, yau sallah babba sakon da nake shi ga al'ummar musulmai shine a ci da addu'a zaman lafiya wannan lokaci da muke cike na matsalan tsaro Allah ya kawo mana saukin shi a dagi da addu'a kwarai da gaske Allah ya haɗa kawo mu kowa yana son zaman lafiya in ba mu zaman lafiya babu ci gaba so haka muna kira ga al'umma ci gaba da duk abin za a yi saboda samu zaman lafiya a jihar Niger da ƙasar Najeriya gaba ki daya a uwan musa suriya suna can muna fata Allah ya karbi ibadan su Allah ya karbi hajjin su su samu cikin addu'a su da suke kusa can da Ka'aba su yi nan addu'a su yi makawunan su addu'a su yi mana addu'a mu kamar da Allah bai sa mun samu zuwa hajji Rahotanni dai sun tabbatar da cewa an gudanar da bukukuwan lami lafiya a jihohin Niger, Kwara da kuma jihar Kogi. Sai dai a wasu yankunan an jibge jami'an tsaro da dama domin zama rigakafi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a nigeria. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Nijar. wasanni a takaice. labarun wasanninmu na ranar yau zai soma da kasar salewa ko kuma siyara lewon. inda ake cikin wani mamaki da duniya ba taba ganin irinsa ba a wasannin kwallon kafa bayan da club din golf fc da yawa kokima lebanon ci 91 da daya yayin da kahula rangers ya kabcike lumbembu united da ci 95 da banza a rukuni na biyu na wasannin kwallon kafa na kasar kasar ta Saleoko Sierra Leone tuni dai hukumar kwallon kafa ta kasar saleoko ko Sierra Leone ta ce ta shiga bincike mai zurfi na kwakwaf akan waɗannan wasannin kasancewa a karawar ƙungiyoyin akwai inda ɗan wasa guda ya ci kwallaye talatin shi ɗaya yayin da akwai inda alkalin wasa ya yi murabus a lokacin rabin hutun wasa da makurar 'yan wasa da aka yi babu gaira babu dalili ta hanyar basu jan kwali Benin. Hukumar kwallon kafa ta kasar Saliyo ko Sierra Leone ta hiddo sanarwa a ranar Litinin da ta gabata ta cewa waɗannan ƙungiyoyin da ke neman hawa rukuni na farko na wasannin kwallon kafa na kasar ta Saliyo sun shefa ta cikin shakkun ko akwai coge a lokutan waɗannan wasannin kuma za ta aiwatar da bincike mai zurfi a kai. A ci gaba da wasannin kwallon kafa na kofin mata na nahiyar Turai kuwa da ke wakana yanzu haka kasar Birtaniya Birtaniya ko Ingila a jiya Litinin. Three Lion na mata na kasar Birtaniya ko Ingila sun wa takwarorin su na Norway ko kuma Norway cin kaca da ci takwas da nema abin ya zo ma'abuta sha'awar wasannin kwallon kafa na duniya na mata mamaki saboda daga cikin 'yan wasan na Norway ko kuma Norvej akwai Ada Egerber shahararrar 'yar wasar kwallon kafa nan ta kasar ta zama mace ta farko a tarihin kwallon ƙwallon kafa ta duniya ta taɓa lashe Ballon d'Or na France Football a shekara ta da goma sha takwas na mata da ke bugawa club ɗin Olympic de Lyon na ƙasar Faransa. A jiya Ireland ko kuma Ireland du Nord, Ireland ta Arewa ta sha kashi banza da biyu a hannun Autricia yayin da a shekaran jiya ƙasar Faransa ta kakkaɓe ke Italiya da cibiyar da ɗaya a yau an kara tsakanin Finland da ƙasar Denmark yayin da a haka ke cire ni tsakanin spain ko spain da kasar alman ko jamus a gasar tseren keke mafi farin jini a duniya na tour de france a yau ana rana ta goma sha daya bayan hutun da 'yan wasan suka yi a ranar jiya da ma binciken cutar coronavirus da masu shirya wannan wasar suka yi wa wace tawaga da ke cikin wannan gasar ta bana inda ba a samu ko mutum guda ba da ke dauke da wannan cutar cutar da mashako har yanzu dai tadej pogachar dan kasar slovenia ne ke kan gaba yayin da geren thomas dan kasar wals ko kuma pedegal ke na biyu sai david godo dan kasar faransa a matsayi na uku a yau dai tseren na bana na kwanaki na goma sha daya inda yan tseren suka tashi daga hot savuwa zuwa les da kimanin karfe daya da minti arba'in agogon nijar najeriya a ranar goma sha hudu ne ga watan Yuli za a kammala wannan gasar ta tseren keke ta kasar Faransa na Tour de France da ke karansa na tara, a wannan shekara ta biyu a fadar gwamnatin kasar da ake kira Champs-Élysées Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. Madalla masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. shugaban amurka joe biden ya samu bakuncin shugaban mexico andres manuel lopez obrado don tattaunawa a fadar white house a yau dinnan talata inda batutuwan shigi da fici tsaro da kuma tattalin arziki za su fi samun fifiko wani babban jami'in gwamnatin biden ya gaya ma manema labarai cewa ana kyautata zaton bangarorin biyu za su yi shelar abin da ya kira daukar mataki na bai daya don inganta tsarin kan iyaka saboda magance matsalar bakin haure da inganta tsarin aiwatar da doka ta haɗin gwiwa don daƙile safarar muggan ƙwayoyi tsakanin ƙasashen biyu. Hukumomi a China jiya Litinin sun tabbatar da bullar cutar kulara a birnin Wuhan na yankin tsakiyar ƙasar inda aka fara samun barkewar cutar COVID-19 kafin ta yaɗu a duniya. Kafafen yada labaran gwamnati sun kula cewa al'amarin ya firgita jama'ar da har yanzu ke fama da barkewar covid kafar labaran gwamnatin china shinhua ta buga labarin a shafin farko na yanar sadarwarta da yammacin jiya litini agogon yankin tana mai nuni da shelar da hukumar yaƙi da cututtuka ta gundumar wuchan ta yi jafanawa cike da jimami sun yi bankwana ta ƙarshe magawar tsohon firaminista shinzo abi a yau dinnan talata 'yan kasar sun buga layi a harabar ɗakin ibada na zojoji don kai fulawoyi da sauran abubuwa nuna girmamawa ga ade wanda aka bindige har lahira ranar juma'a a birnin nara da ke yammacin ƙasar a yayin wani gangamin yakin neman zaɓe da dama daga cikin masu makokin sun yi ta kuka yayin da suke durkusawa don yin addu'o'i gaban ɗakin ibada. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a jo sa abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi kenan. Wato karfe biyar kenan agogon Ghana. yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba ya taya na gabatarwa da kuma julie levis gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau in ce taku Dr. suleiman yaro ake muku fatan alheri ko kwana lafiya ma'asalam.